لو من تابع جاء النصر من أحمد فاسم تقولي عليه السلام من آية عشان آية أربعين ترى يوضام تاشف الفو آية ديدي لباشر الله يدعي الدولة تمام سي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيد

وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين آه، جمع الثاني قصة شاء النبي نوح عليه الصلاة والسلام wanda kafin نوح عليه السلام yana cewa sunansa na gaskiya abdurrahman kamar da abul fida ibn kathir rahimahullah dimashqi yake kawa da samun salahi anbiya ibn kathir su shekara ta 1974 bayan jira a sallam daga mabuga mutum ma ruwayoyi ne wanda tabbata ana cewa abdurrahman an ce masa laha نوح سواء من كلمة ناح أي نوح نياحة ونوح وتصور إلى يوم وكان مقول لما من تزوج الله شيء ساك نوح تشيوخ آه، لو كما كيفي دام شيء قصة تبيو قصة تعلم قول عليه السلام وفي سورة هود عليه السلام Allah yake cewa wa ila adin ai wa arsalna ila adin kuma ma mun aika da manzo zuwa ga adawa wa arsalna ila adin kuka ce wa arsalna rasulana ila adin ko mun aika da manzonmu zuwa ga adawa a kawun huda ɗan uwansu hudu ɗan uwansu na jini Ɗan uwansu na nasaba ba da addini ba wani domin ɗabi'ar Allah subhanahu ta'ala ta gudana akan cewa ya aiko manzo a cikin al'umma an gami ko Allah ya da man Allah al-mu'minina yub'ath fihim alam kula bil Allah ya ni'ima ga manzo wato ga mu'minai saboda ya aiko musu da manzo a cikin a cikin sassan a cikin jinsu da kan ja'a rasulun min أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين Allah yake cewa tabbas manzo ya zo min anfusikum daga tsarki to haka Allah yake cewa ila adin kuma mun aika da manzon zuwa ga adawa akhahu huda dan uwansu annabi huda Wai ila adin mun aika da manzanmu zuwa ga adawa a kawo huda don gwansu annabi ƙwada da ya zo sai ya ce musu ya ƙaumiyan ku mutane na u'budu Allah ku bautawa Allah shi kadai ma lakum min ilahin ba ku da wani abun bauta ma lakum min ilahin ba ku da wani abun bautawa da gaskiya gairu wanda yake ba ba Allah ba in antum ku ba komai kuke yi ba illa muftarun ba sai mutanen da ake shata musu ƙarya a tsaga musu ƙarya kuma su bi ko muftaru ne zama cewa ba shi ne kamar an ce muftari na an gane ko in antum illa muftarun ma'ana ku ba komai kuke ba ce sai wato ƙarya da shakka ko muftaruna iso ba'un a ce waɗanda aka tsaga ku ƙarya domin ka ce iftara yamtari muftari wa muftara muftara muftaruna iso ba'in kenan iso ba'in muftarun isma'ul muftazina an gaji ko in antum ku ba komai kuke ciki ba na bauta illa muftarun fati sai mutanen da ake kada hankalin ake ƙaga musu ƙarya su bi wannan mun kusa shi isma'ul kenan in antum illa muftarun idan mu ce isma'ul ba'id wato domin kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato arrajim arrajim faɗin da ake akan shi shedan فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لفظ الرجيم أي مرجوم أغاني إتباع إنت أكوش أما تيس وقعون إن أنتم كوبا كومي كيبا إلا مفترون فاتسي متعدد لأكي شاتا مفتريا كما يديك أبابا لكينا أما تشي أي تناسلي أسكون الكوان أقوم أنت إن أنتم إلا مفترون تلو بمعنى مفترين ma'ana ba komai kuke ba sai sai aikin shatan karya, duk abin da kuke tudu wanda kafa sara su ke yi ya ba cewa ya tsumi ya ku mutane na la as'alukum alayhi ba na roƙon ku komai alayhi akan isa muku da wannan sakon ajran wani lada ko sakamako ko wani tukwici ba na roƙon ku komai cikin haka in ajiri ta dai lada na illa alil ladhi fatarani yana wajen wannan da ya halice ni ya kage ni ya samar da ni daga babu afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ba za ku zo masu hankali ba ya za a sassaka abu ko ka sassaka da kanka cewa shi zaka bautawa wannan kina wa ya kuma ya kara cewa ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangiji ku nemi gafararsa asar zuwa tsakanin ibnu da'am as-sadusi yake cewa nan ishtaba sa'ahu al-matar salat sinin ruwa ne ya tsaya musu a sakamakon sabon Allah sabon manzon sa annabi wanda suke yi sai ruwan sama ya dauke musu shekara uku ba a musu ruwa to sai ci istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ku ku summa tubu ilai sa'annan ku koma zuwa gare shi da tuba da aikin da idan kun yaka yuri sai da sama'a تيتوم كدروا السماء يرسل السماء سماء وجعل روى السماء استكبروا ربكم ولمكافر فنجيجن كسومة وإذي سألنا شو بدوا كريش يرسل السماء عليكم مدرارا ديس كم كدروا السماء مدرارا من يوى ونباي مطرا بعد مطر وتولوا باي الوجه معنا مدرارا روى من يوم wani kinan wa yazidukum kuma zai ƙara muku wata ƙarfi a jiki da ƙarfin tattalin arziki ila a yi ma'a kuma tare da ƙarfin da kusur da shi ta tawallau kada ku juya da baya gabar wannan wa'azi gabar wannan faɗakarwa mujirbi da kuna masu kafirci wa Allah idan kun yaka Allah ba zai ba ku nasara ba a su ta kawai cewa man ashadu bi dan ai ba da fi mu ƙarfi mun magana wani aiko mala'iku ne ai ma muna da kai. domin wato su mutu adawa dan karamin zai iya zuwa ci suka dutse ya gida a ciki ya hankali dutse ba wani abincin wasu irin kiran da Allah ya musu kenan su shi ta sai ka san kowa mai kake takama da abin da kake takama sai Allah ce zai kara maka zidu wajen ila kuwatikum zai kara ku karfi tare da karfin ku an gani ko domin ka suke nan wanda ya kara asali shi ya bayar eh? idan ko kun ce wato ba haka za a yi ba to Allah ya ce da zan wa ma'adun ko wuri ko biri'in sarsarin asiya Allah sai ji kawo musu wato iska mai wato ga tsananin sanyi ko ta ce asiya mai karfi wani kina ta dinga ɗaukar suna jifa da su ta da mutum ta jefa shi wannan garin Allah yake cikin da su ya magana karfi kuma wala ta wala ujirin kar ku juya da baya kuna masu kafucewa qalu sai suka ce ya hudu ya kai hudu ma ti ta na bi bayyana ai ba ku zama da wata hujja ba bayyana ya bada za ku ce mu daina bautawa Allah a mu daina bauta allolin da mu da muke bautawa wa ma nashhadu bi tariki hatina ko mu ba mu zama masu barin allolinmu ba in kada la yudillu la yudilluna laula an sabarna in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha haka suke cewa wannan fa yaso yake raba mu da allolin mu ba don mun dage ba in ba mu dage ba za su raba mu da allolin mu ma na nufi tariki alihatina mu ba mu san masu barin allolin mu ba an kauli ka akan wannan magana kai da kazo kawai da faɗa wannan magana da kake mu shiga cikin mu ba wa ma nahnu laka bi mu'min ko ba za mu ma su da kai ba za mu ga a nan abin da za mu iya kalla ko mu ƙara koya a ciki nabi Allah Yahuda alaihi salam ya ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangiji ku sha nan tubu zuwa gare shi bisir sama alaikum bi darar zai saka muku ruwa zai sako muku da ruwan sama bi darar mai yawa to wannan ka'ida ce duk sanda mutum da yake gafar Allah ya tubu zuwa gare shi Allah zai asirta shi ka'ida kenan magani ne da wato mai zai ce da wa'un naji magani ne mai warkarwa inda za ka bi imanci istighfari Allah zai amsa ka annabi yau yake cewa kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace na gaya wa mutane na ku nemi gafar ubangiji ku innahu kana ghaffara lalle ya kace da yawan tuba ne yursil samaa alaikum rara. zai sauka muku da ruwan sama mai yawa wa yamdidukum bi amwali kuma zai ba ku dukiyoyi masu yawa wa ganina da 'ya'ya wa yaj'alukum jannatin kuma zai sanya yaba zai sanya muku yabanya ko zai sanya muku gonakai da kyawawa wai ta Allah zai sanya muku ba zai kafe ba Allah ku da ruwa haka ne mun gafara istighfari in aka ko aka kankare za ka kimanci istighfari kullum kai Allah bai amsa ka hadisi ya tabbata sai bukhari daga hadisin abdullahi abbas da abu hurairah da za ka salme ki cewa ya yi wa nasu istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra ya kuma su imani ku nemi gafara Allah ku koma zuwa shi da tuba domin ni ma ina neman gafara Allah a kowace rana fiye da su saba'in a ruwa da kuhairar a ruwa da zana a basu ɗari inda za ka yi kar ka gaza ɗari ka kokari ka dinga yi dare ko rana a cin sai muslim hadisi abu zar gifari wa'in mir ibn malik yake cewa ubangiji sauran ta'ala ya ce ina jin cikin kudishi ya ibadi innakum tukhti'una billahi wa ta'ala wa ana aghfiru dhunuba jami'a kuna kuskure dare da rana kuna saba mu kuna ga mutum da zai baki daya ko da shi wani kina an ta yi min kamar la san bala ai ta neman gafara Allah mutukar zaka nemi gafara Allah Allah ba zai fishi da kai ba hadith cikin sunan sa'i daga hadith Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da hadith ne shasani cewa tukuban su tawbatul abd malamin gargir ana tabbatuwa bawa mutsar bai zo gashara mutuwa duk sanda za ka dinga ka yau yi ba astaghfirullah astaghfirullah wa a ilayh ke tai to Allah ba zai fushi da kai ba Allah ba zai fushi da kai ba Allah ba zai fushi da kai ba halin da duniya take ciki yanzu kaga akwai karancin istighfari ga musulmi akwai karancin istighfari ga musulmi mata da azumi sai dai magana da fadafi me za a dafa me za a dinga kayan sallah ke kenan ba a zuwa a ebe awanni ko wasu mintoci ma da yi ba da neman gafara Allah in da za mu ambaci Allah sai a sallah ita ma sallah a yi a ka a yi ana gaggawa a yi a kare eh a yi sauri ita kawai mai za a dafa a cici mai za a dinka a sa kayan sallah kayan kaza tun gina sun kayan sallah da fadafe su tabbata ki neman gafara Allah yana kawo arziki da nasu qur'ani duk mutumin da yake neman gafara Allah wato Allah zai azurta shi kaida kenan kaida ce in dai za ka yi istighfari Allah zai azurta ka astaghfirullah astaghfirullah ka dinga yi Allah ka ba mu dace a sa'an kuma abu na biyu da ya ce fi fidikum kuwatan kuma zai ƙara mu karfi ila kuwatikum tare da karfin karfi na jiki wato yana daga cikin ni'imomi na Allah da yake bawa shi yasa Allah da ya tashi goranta wa mutanen annabi Dawud waɗanda suke ganin ɗarinsa bai cancanta ba sai Allah ce ai ya ba shi ƙarfi ya ba shi ƙarfi a ciki kuma ya ba shi ƙarfi a ilimi anna ya kunya da mulku alaina wa lam yasa ta jirmani qala inna Allah wa alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism ya ba shi yalwa a ilimi ya ba shi yalwa a ciki ƙarfi yana da ƙarfi kwarai da gaske kulil kitabu bi kuwa karki wannan littafin da karfi wani kina kuwa karfi na daga cikin ni'imomi na Allah karfi na wato na tattalin arziki karfi na jiki karfi na ilimi karfi na basira karfi na komai shi yasa da ya tashi a nan sai kawo kuwa din munakkara ya kawo ta da kira wai lidukum watan bai ce al ba dan da ya ce al to sai da makarfi dai ake nufi to kowane ƙarfi zai ba a ce kana da ƙarfi ta fuskar lafiya a ciki kana da ƙarfi na aljihu kana da ƙarfi na ilimi kana da ƙarfi na 'ya'ya 'ya'yanka birtik wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ƙarfi a basira ƙarfi a fata to wannan ta yi cewa biyayya ga Allah tana sawa Allah ya ba ku wancan domin ce wai duk watan ila uwatikum ila tunda bi ma'ana ma'a wala ta'kulu amwa la hum ila amwalikum ay ma'a amwalikum wa aydikum ila al-marafiq ma'a al-marafiq na'am wa yantu al-mujrimin kar ku juya baya wato kuna masu kafircewa to sai ci bi إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ وبجد لك سوى إن نقول سيرك مسا إن نقول أي ما نقول لك يا أولي أي مو قومي لا مقايا مكبا كوي أبدا لا متشما إلا اعتراك بعض آلهتنا به أي كوي sashin allolinmu za su same ka za su kewaye ka da su inda wani abinci za su ka haukaci ai wanda abin da kake yi da wani bugu za su ke alika ba ai za su cutar da kai su tsora ba ciwo ai za su jefe ka ne labazin i'taraka wa fi min al-abdan ara min al'uri a maka tsarara a ki samun ka an gane ko ko kuma abin ya same ka inna qul ba komai za mu ce da kai ba illa taraka kai tsaye za ta same ka hanci alihatina sashin allolinmu bai su su'in da wani abin ai allolinmu, ka zaba rantar da zaka to ai wannan ka zo aljan zai ma kaza wani matsafi zai ma kaza ai idan har ka ji malam kana magana kan bokaye bokaye da kuma su baka ba ai kana magana kan kaza tun da ake wani ilimi shi zan zai taba ka aljan zai taba ka waye zai taba ka ai da yake ya matsa shi sa zaga wani aljani ne yace zai tsinke kware da gaske wallahu kana rijalu min al-insi yu'tuna bi rijali min al-jinni fazaduhu raqa to kuma wannan da zarar Allah ce wasu mazaje ne aka samu daga cikin mutane sai suke neman kariya da tsaro na wasu mazaje na aljanu wannan abin da kuke ta gaya musu shi banza duk mura ga kuna ƙara musu tsagawa da girman kai sai sun cewa a shi ko ta tsira ce aljan bai sai maka komai ba matsayi ko wani ba wani wanda ya sake ba kuna wa ma ku bi gori da bi da adin illa bi idinillah ba ita su cutar da wani mutum da cutar su ko samun su ba ba ta sai da izinin Allah ba wanda ce cutar da kai da wani abu nasa ba ta sai abin da Allah ya so ya same ka wani kenan ba komai za mu ce da kai ba inna qulu ba komai za mu ce da kai ba illa tara tara asalin kalmar min al-uri ara ya ari uriyan an gane ko wa an tarar shafat al-urata an ga al-uriyu shine tsara al-uriyu abu kuma ya same ka daga bayan oxidant kalma ce wato kima da ake kira sunan oxidant kalma masu kishiyoyi ma'ana tana nufin akwai kuma tana nufin babu da ba sai tsarara abu kaza abu yawo man take yanzu daga barin na fata gani kuma har wani kuma tana iya ɗaukar ma'anar abu ya same ka in na ƙulu ba komai za mu ce da kai ba illa a tamaka kai tsaye za su same ka za su lullube ka bai abu alihatina sashin mu bai su'e da wani abu ya yi hau kasar da kai za su yi ai ba za su maka ba hudu ai kawai ka tattara idan ka kada allolin nan ta baka ka qala ce inni ushidu Allah kaga mai tauhidi kenan ka san tauhidi ya karfi in kuma maka barazana yace to ina wa Allah ina wa Allah halin ku da halin allolin da ku daya wa shahadu kuma ku shaida ku ci tare da haka anni bari'un ni na raba gari da gari min ba shi ku da ba na sassa ba na kaunansu duk abin da za su gasi kuma na shaida wa Allah ba na sassa ba na kaunansu kuma kuma ku shaida kuma na shirya a shirye nake da su ka ta ko su kashe ni ko su yi wani abu daga cikin abubuwan da suke ambata ko su yi wani abu daga cikin abubuwan da suke mun suke ambata ko kuma suke mun barazana da shi to shine sai ke cewa min duni ma'ana kai tsaye su yi ko ya zama cewa min duni kan su daga mun kafa baki duni jami'an ku yi mun makincin baki ɗari in ko an shi mai tuhidi cewa zai a yi masa a yi mani ba ka ce da ita gani mutu in gani don girman allah in uwanka ta yi da jini kar ka ni kai gobe haka ake yi ba kana tsaki ba da hanzar ɗin ka tu wannan shi ne abin da ya kamata mai tuwi ne amma ba za abin da bawai kai an gaya ma bai ma kai ma kuma sai kai sake karanta tawo wato da ya zuwe wa zai maka barazana wa ya zai maka barazana da hanzar da tsaki da sakandamai da talasimai da kuciya ko hasbiya ko fatan miciji ko fatan rago to kai ma tun daga nan ka tabbatar da cewa mutum ba zai kuma ba dan fatar sa gashi ya kai ka danne shi aka sharba mai wuka aka ba fatar sa shi ba zai yi kuma ba da kaho da layu da guru da jifa da kurciya ko hasbiya to ko mujiya ce ko shaho an gane ko waye ko abuwa ko waye na ruwanka da su ka zo ɗaki da ga gashi an kafe maka wata bankara ne kaza ai kawai kana dabara kirawo mai gashi kirawo mai gashi ka tambayi waye mai gashi mafi kusa ai ba turewa za ka yi ba ai kai shi mai imani kullum Allah su wani ta'ala shi yake jin zai kare shi eh, shi yake jin yake ji wato yake da iko ya sarrafa shi abin da ya kada ba da shi duk wanda rigimin da kuke gani duniya ta rikice wallahi wanda aka rasa dan siyasa ba zai siyasa wasu ya ji amai tsafi wala ce ta aida za ka samu rago ka yi ka ce ka ba da an da fice rago zama gana zaki yake yayi aikin ka ba mai kyau bane wallahi yanzu da kace wani yanka rago zai ce ai aikin ka ba mai kyau wani ai kana so aiki kyau cewa za ka a samu zaki ko bauna a yanka a samu zaki ko bauna a yanka wani matsafi yake ce mu wallahi ai ku da kuka yin kaza kaza kaza yace mu da muke cewa yanka kaza wallahi sun fiye da mu fiye da ku mun fiye sun fiye da da mu fiye da ku da kuke ce masa Allah annabi yace ko kwanan nan ya samu dan majalisa ya sa shi ai kaza ce yace nan take a lokaci ke shi naira miliyan biyu yace kudin zakin miliyan biyu kudin kaza kaza kudin kaza kaza kaza ya ce na ce ya kuke samun zakin ya ce a ɗaya da cikin wato irin wato gidajen sun wuce zuwa na ƙasa sai mu je ma aro zakin a masa allura in aka yi masa allura za mu ɗauko shi allura za a yi mana iya a wajen da muke bukata sai a sawo shi a mota zaki ba wanda ya sai da dare sai aka wata ɗan wajen shi yana ganin zaki sai aka zai tashi ya ce to ai sai ka ɗauko sai ka yanka a nan fita a a'a Allah ku tafi da shi ku yanka a ku je ku yanka yake shi sai dinga shi fatan ba a yaya abuja alkin da ya gan shi shi ke nan sai ce a tafi da shi ce a ah, shi wanda aiki aiki mai kyau ta ce an kasan mu ba wasa sai ya dawo da wannan zaki in ya dawo da shi a bai mutu da zaki su kafin wannan ya farfado su ko sun zara sara sai amma yanzu ma nan ku da kuke ce musu Allah ya ce annabi ya ce wallahi tallahi ba su tafi abu da muhimmanci ko da ko da sai ma an nuna masu cewa gashi gashi ya nuna ma a tafi hannun gashi ma ka zama gwamna ka sha ne ma jimiya Ka ce eh san haka ne ke so amma ba da kai ka ce ita addu'a yanzu shi kuwa a nuna shi yanzu gashi aka kuje kujera da ta juyi yana kuma wanda ke yake ga zai ce yawo ba kuma bakar ya ke wata ba haɗi ne ina ta san ne sai an ɗauke hankalinka sai sai abin nan kuma irin wai na matsafan da kan suke ciwa wallahi ma na akwai da ba ma iya ketawa akwai da wallahi ba mai sama keta ba ya ce duk mutumin da yake kula da haƙƙin Allah da zakka a dukiyarsa yake alheri kisa da kuɗi ce na rantsi da Allah ba ma iya komai da shi ya ce wannan magana da kake faɗa magana manzo Allah ma Usman bin Salaka yace ai ni har so nake in ga an ce ga wani mai kuɗi ko wani mai mulki wanda yake marowaci ne wanda yake abubuwan addini bai tabe shi ba ya ce wallahi a yau sai na wanke shi ya ce da na na tura mai maciji ya ajiye mai kawo wajen kansa ya ce kawai ni yanzu a nuna mai a yi ce a yanzu tura masa ka ya ce amma wallahi irin wancan wallahi macijin ma bayan yin sa ya ce ga macijin bai ce ji wajen su ba ya ce ka duba matsajin domin wannan bayanan musu ne mana amfani Yace ko asirin kaga an yi wani babba ya yi asirin Yace galibi ko da suke sawa ake wannan asirin din ka ce galibi shi na Yace idan wani ya to mutumin kirki mutumin allah ya zo za a yi wannan karo ɗin ko na abu wallahi ko sai a ga wani abu dalili ya hana ayi ayi kisa mutane mutane su ba Allah ya ce baki ki duni jami'a ka ji magana annabi ku yi makircin ka baki ɗaya ku kaga ba wai allolin nan ku ba a'a da ku da su sun mala tun zirun dan Allah ka kuɗa gamin kafa sun mala tun zirun dan Allah ka kuɗa gamin kafa shi ne ma kan kuɗa gamin kafa idan Allah ku kama ka kuɗin wannan tsafi haka ake yi dai sai ce bara ku ta kamata in ni tawakkaltu ala Allah ina dogara ga Allah ka tsokan rabbi makaji na makaji makaji ma min dabbatin babu wata halitta da take taku a ban ƙasa illa huwa akhizun ba da sai Allah ya zamo mai yin ruko bi na fiye da kwanta da ragabanta na fiya shi ne gashin da yake gaban goshi a hausa ana ce masa makwarkwada ko sanko wannan makwarkwada din da sanko din Allah yana rike da shi idan aka ce an kama makwarkwada ko zanko? ma'ana an kama na gaba amfarki da kenan ma min dabbatin babu ta halitta da take ta illan wa akhilun ba ta sai Allah ya zamo mai yin riko bi ta da zankwanta inna rabbi lallai ubangiji na ala sirati mustaqim akan tafarki mai kake yake allolin kuma ba akan haske ba to ga ce shi to shi yi ga wannan tana daga cikin zikiri addu'a ce mai girma توكلت على الله وربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم idan mutum yana yin wannan Allah zai tsare shi daga wani sharri masu afa sharri masu jifa sharri masu kaza sharri masu kaza to za ku kira yan uwan musulmi kada ka ji tsoron kowa sai Allah kada ka ji tsoron kowa sai Allah duk wanda kake ganin cewa yana takama zai iya kasa kashewa ko zai iya rayuwa wanda yake ba Allah ba shi gare yake ba ko cuta ba sai inda yake ba karewa kenan ba aljan bai sai inda yake ba aljan bai sai kashi kisa ba duk wanda ga ya ki ya kisa to Allah ya kashe shi lokacin mutuwar ne yayi wannan kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa fa in tawallaw idan sun juya da baya karta idan sun juya da baya sun ji amsa maka ya kai annabi hudu alaikar salam faƙada a kudantukum to sai ka ce aini na isar muku ma kuntul tubihi abinda aka aiko da shi idan ku zuwa gare wa yastaghfiru rabbi qauma ubangiji da zai wato hali halifantar da wasu mutane ma'ana zai mai gurgu da wasu mutane ghairakum waɗanda suke ba ku ba wala tadrunahu shay'a ku ba da kuka ce ba za ku yi addini ba za ku cuta da Allah da ومن يمتلك على عقبيه فلن يدور الله شيئا wanda ya juya bisa daga daga ya ce ba zai hasiri ba ba zai cutar da Allah da kuma ba inna rabbi lalle ubangiji na ala kulli shay'in hafiz bi kulawa ne bi sa ido ne a bisa dukkan komai Allah yana kula da kowane ka duba lafazin da da alaka da idan ya kasu ala nan kiyaye ga waliyansa ga masoyansa annabawa malamai masu da'awa masu kira masu ƙoƙarin kwatanta abin da Allah yake so shi ne dalilin da zai ba da yake ci maka shi ne dalilin da zai ba da yake ci maka ba ce tsafi ba zai iya samun waliyan Allah amma za su wasu ƙa'idar kenan tsafi zai iya taɓa su amma za su wasu idan mun samu ta'ifatun wato ta'ifatun قوة طائف من الشيطان إذا مصر طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبشرون ألا الشيطان ذي يتبعص إذا يتبعص أمانا صوتك دائما تعبي أمان لا يذكرك نعم. كوبا للي أما أي سابق أغاديكو ما زيد به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يفعل عمل المسلمين أبو النبي قال شيء أتي الله زي باتش domin Allah baya gyara aikin mabarnata ko da an baka tsafi wallahi sai ka warke in dai akan hanya kake sai ka warke da ka ji tsoron kowa sai Allah dan mutum wani zai wai ai ma kuciya ai ma hasbiya ai maka nutso a ruwa a je babu da tirai angin a ce waye waye kaza a je kaza wai za a yi maka wani shedan ƴaƴan shedan uwar shedan kakar shedan a je a zo da ita duk kowaye kakkaji tsoron kowa kai Allah ka ta gaba Allah ka sa gaba yan dabaru da kuke gani mulki yi shi yasa da al'amuran suka lalace mutum ba zai iya rayuwa ba wani ba da sunan suna amma yana da boka ahlus suna ne ba bai da ko cewa shi ahlus suna ne amma wallahi da yana da boka idan bukata ta tashi to sai a manta da magana azkar magana koyo manzo da sallallahu magana kaza sai a cikin wajen yi mutane nawa ne a cikin suke da masu ne mutane nawa ne suke da masu zuwa su tsari mutane kuma suke da magana wani shi wai a ahalin suna ya dage wani kuma ya tashi je mun fiki shi dama ba a magana wanda yake mafi tsaranta ni ina magana wanda suke kiran kansa ahalin suna da ba wanda yake kiran kansa ahalin suna sai yana kuka yana da zuwa da yake masu tsaki yake masu darni yake masa yan dabaru yake masa kurciya yake masa hasfiya yake masa kaza ya sa a buge wannan ka duba in ba sharri ba wai kawai wani Allah ya masa ni'ima wai ka sa a hallaka shi ko a hankatar da shi ko a kullun da sa to ga magani nan tauhidi tawakkali ga Allah Allah ba wani ba wanda ya sake ta Allah dama ciwon aina Allah ne shi yake ba wa ciwon umarni ta same ka sai ci ba zai ka domin shi ta ce ma bin dabin illa wa akhudhu bi Ba babu ta halitta a karan kanta da ta isa ta yi motsi face zan kwanta yana wajen Allah Allah ke rike da rabu gabanta A gani ko a je a gama kitsawa a gama shirin a gama waye Allah yana sani to shi ne sai ke cewa to an karanta gaba hmm? ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin da cewa wa tilka hajji wa lamma ja'ahum wa lamma ja'ahum da yayin da yace ta ya ce wa nan ma ja amuruna yayin da azabar ta zo ya ce wa nan ma ja amuruna yayin da azabar ta zo mu ta zo mu ta zo النبو هود عليه السلام نجينا هودا سيوكا جيرة النبو هود عليه السلام والذين آمنوا معه يوانا نسكى إيماني أتعلي الشيء برحمة منا لرحمة الدنجيل الكريم ونجيناهم سيبك قيادة النسو من عذاب غليف دقوت عذابه وتبكي من بنجد سوى تعالى ببسمة واتو يا كاوريش صرصر عادية وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها على سبع ليال وثمانية أيام محسومة فترى القوم فيها سرعى كعدم أعجاز نخل خاوية أما أنت أبن مسكينا يتسيعكم في إسكا صرصر من فلن سني عاتية من كرب قسكي ألا ya sanya أتكاد a tsakanin su tsawon kwana takwas ta dinga yi ba tana jiba da sai da Allah ya karar da su suka zama ka wato a'jazu nakh kamar wato karyayyen icen dabino ku tittiran dabino khawiya wacce ta fada ƙasa dai an ka kare dai Allah ya zubar da su ina karfin nan su da wannan misali ne da Allah ke ba mutane sani cewa wannan fa'adawa su wani mutane da waɗanda suke wato irin ka ko suka ma fi komai eh kwarai da gaske kawai kenan dan Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su kai ma baka da tabbas Allah ba zai halakar da kai ba shi yasa abin da muka faɗa jiya Allah subhanahu ta'ala ya ce a kufarukum khairun min ulaik am lakum bara'atun fi subur ah to wai ku kafaran ku da yau su suka fa alkhairi su ne shafafu da mai fiye da wayancan kafaran yau da suka gamsu waye musu irin wancan ba su an ba su lamuni ne su ba su a cikin azaba bijirarru azzalimai ne masu cika baki wa annabawa ga Allah ga manzansa shin wai su an ci musu shafafu ne da bai ai ba ci ba shafafu da bai ai ba ku da wani abu da zai tsare ka ba ka da wannan kariya kariya ko ka ba Allah kuma mutum ya yi takamar cewa shi ai kaza kaza a to ai ka baka samu na tabbacin Allah ba zai baka abin da ya wani ba ya karshen wani ya kasance ba ka da tabbaci kai ba ai eh wanda yake wanda yake mai ce wanda yake cikin ruwa ai baya zagin kada e eh, gaba da shekaru sun wucin tuku yake cewa wa tilka ad wa'ancan su ne fa'adawa mutanen annabi hud jahadu sun kafirce sun musanta bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu wa su rusulahu wasu saba manzansu ko manzannin da aka aiko musu wata ba'u amuran kulli jabbar sun bi lamarin dukkanin kafiri a ne taurin kai ma'ana lamarin kafirai suke bi sun fi sanin lamarin kafiri ka sa akwai da ko a musulmi mu ba duk abin da yake da alaka da arna sun fi son sa wannan yana daga cikin mugun hadari kaga cewa abubuwan kafirai ya fi birge ka idan abu ya zo daga wajen musulmi sai ka dinga faɗa kalmomi gadar ka san ma'anar musulmi muna da matsala eh musulmi akwai matsala musulmi kaza musulmi kaza musulmi kaza musulmi kaza idan kana gwara ka kira shi a matsayin zaidu yana da matsala ba musulmi ba zaidu yana da matsala bakaru yana da matsala ali yana da matsala amru yana da matsala amma ka daina rabawa da musulunci in ka ce musulmi to musulunci ne yasa suke musulunci ne yasa suke nan ko da wani da kake gani na burge ka a duniya ai kai musulunci kwashi kafin yana da wani tsari ne arnanci yana da wani kundi wa zai ce min ina kundin da aka ajiye wa arna wanda su dinga ɗauko arnancin a cikin ai babu musulmi ne yake da littafi da tsari da tibi da tsari komai akwai daidai da yadda za ka tsugunan kashi an koya ma yadda za ka yi sakace mallaka falyabtale wa man takhallala falyabtale wanda ya sa nauma a bakin ya haɗe wanda ya sakace ya yadda shi Nan babba a bari mutum za ka faɗa a da annabi ku biyu ku kullu shay hatta qira'a annabi ku ya koya muku komai hatta da za ku nan kashi hadisi tirmidhi wata hadisi da ibn majah sanadi wanda ke hasan so da kake ko mutum yanzu ya ce wai ai shi ai ka san musulmi muna da matsala ai ka san musulmi ai ka san musulmi kaza kaza amma kuma abu na arza da kake mutum ya kai masa wallahi alazim alama cikin munafunci nifaq mutum ya shiga taitayensa domin Allah ya shiga ga ja'adu bi ayati rabbihim sun musanta da ayoyin ubangijinsu wa asawu rusulahu ko sun saba manzanninsa wattaba'u kuma sun bi amr kulli jabbar lamarin dukkanin kafiri kaga shi lamari kaga sai ce duk kafiri ya burge su amma ba duk annabi ya burge su ba ba duk littafi ya burge su ba Allah bai burge su ba amma duniyar kafirci ko ko da kafiri ya burge su ai kaga su eh, wayannan arnan fusa da tsari musulunci da bakwai ba su shi wanda baka za ka za za ai ka san shi a'a. in wanda ya burge ka a cikin suka ce ne ya yi abu na gaske suka kira wasu a sunansa tura ba arnan nan ba domin ka ce arnan nan ci shi ba su tsari kamar yadda musulunci a naka can ya kasa ba su tsari nan sanin ya rushe dan da kalmar ta sadaka wa huwa gaske gaskiya gaya maka amma makarinci za a iya samun mutum banza a rayuwarsa ya ɗanyo su abuwa da kirki amma abin da yake kai na kafirci shi da ya rushe shi gaba ki daya wani kenan Allah ce wa utubi'u sai aka bi su bi hasi duniya a wannan duniya la'anatan da tsinuwa kaga su ma da haka sai Allah ya ce Allah ya tsine muku albarka aka yi yayi can ma haka aka yi wayancan duk wanda ya yi riga ya bijirewa Allah sai a bi shi da tsinuwa wanda kuma suka ga Allah sai ga cewa to waje alil san sulqin bil akhirin ka sanya min wato kyakkyawan ambato a halittun ƙarshe haka annabi ibrahim annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim ba wanda baya son sa ko kirista ko musulmi ko waye ba wanda baya son sa bai hude ma yana son sa shi sa kowa ya ce na sani sai Allah ya ce inna awlan nas bi ibrahim lal ladina tabu'u wa hadha nabi a annabi ibrahim ku tsaya ku ji bara annabi ji kai ka ce na kai ka ce na kai ka ce na ku da ku ji na waɗanda suka bi shi ne da tauhidi da kuma wannan annabu. an gane ko in ka bi shi ne naka to ya tawo da mene a wannan lissanin su din Allah ya amsa masa Ko za ta ji na san annabi Ibrahim Ko haka za ka ce kowa ya san sa kowa ko da ne ce Abraham na sani ko ko da ba shi da addini zai ce na sani shi ma yana san sa to wannan abin da kuma ko a duniya da haka Allah yake yanzu sai Allah ya ware wani kai ko ba abin nan wani kirki da sai a duniya sai Allah subhanahu wataala ya dauna da nasa a yanzu nan a nan Kano muna da makabartar dan dolo ka ji mutane kun ce masa dan dolo wallahi ku ne dole da ya shi yayi ta ana tabbin ne bayan Allah ana da shi kai shi sa aka ci wani sarki daga cikin sarakunan nan sai ce ka ce dan dole mu ne dole ya mutum ya makabarta abin da shi a dolancin za su ci abin da su kwarai da gaske eh ai haka ake sai Allah mutum sarki ka kike dan idan ka ce makabartar dan dole malamin addini ne ba malamin addini ba ne kaza ne a tajiri ne Allah ya tabbace shi je wannan abu Allah ya kasar gaba Allah ya masa to kaga amfanin aikin alkhairi kenan sha haka ana karatu abu Allah ya ji musha ta addu'a eh Allah ya shi mu ya ƙara cewa wa utbi'u an bisu fi hadi dunya wa dunya la'anatan da tsiduwa wa yawm al-qiyamah haka a ranar al-qiyama za su yi da musu albarka a nan duniya da ne in an tashe su a filin al-qiyama Allah zai sa mala'iku su dinga tsime musu albarka Allah ya sha mu cika da imani kai ala Allah ta saurara inda adi su fa adawa kabaru rabu sun kafirce ubangijinsu ala ku saurara bu'dan li'ad an tsine wa adawa an tsine musu albarka qaumi hudin mutanen annabi hud kaga badali sai aka saki cewa an tsire musu sun zuwa dai ana nufin dai mutanen annabi hudu tsinanu ne to ma da ya zai wani kafiri ya faka sha'awa utiyar insan ma'afar duk an ile wa dukkan kafiri ba ka fara mamaki kafin ciwon ga Allah malam kada rayuwa an ne ta baka sha'awa in yi wani abu da yake to sai ka ciro wannan amfanin an gane ko iya shi sai ka hura amma kafirci ba shi da wani kundi fatin sai san zuciya sai san rai da jahilci musulunci shine ke da kundi ga yadda ake bi ga yadda ake tsarawa kuma kafiri ba zai taɓa kawo maka wani abu da zai sa bai ya zama maka mutu ba ko ka samu sauki a rayuwarka duk sanda ya tsi kuka yi hulɗa da shi in bai cuce ka wallahi bai ji daɗi ba ai ba a yi harka ba Allah ta wai zan khalu abu alaikum al'anami min ghi duk sanda kuka yi harka kuka rabu ya ga da cuce ka sai ya ci ya tsakashi wannan ba ya sha ne gashi ba kai baka cuce shi ba shi sai ya ci me yasa bai cuta da kai ba sa ta ku. ba sa so ba sa kaunar mai ku. ba su da tunanin alkhairi billahi da zila ilaha illahu banda Allah banda Allah kafiran duniya sun sun cinye ku namun irin namun kuma ba gani ba wanda ya tsaya muku shine Allah da wannan littafin da kuke tare da shi Allah shi ya tsaya muku sa wasu kuma daga cikin shugabanninmu da basu fahimci haka ba sai suke biye musu sai suke biye musu ka mutu da isra ya yi sadda wani an ambace shi zaka ci Allah ji ansa da gafara a lokacin tafawa kwalewa ka ci Allah ji kansa da gafara waye ka ci Allah ji kansa da gafara saboda menene sun yi da cikin su da tunanin su da basirar su sun bata lokacin su akan al'ummar su a haka ne ba a wannan ƙin biyewa abinda abinda su makiya Allah makiya al'ummar din suke nufi kan fisa ka karkashi? to yanzu dama iya wannan shekarun da Sadauna ya ɗauko shi zai a duniya ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba zai mutu to ina amfanin ya ci da rayuwa ya zama a zalibi ana tsire masa albarka ba gware ya mutu ba da izza da ɗaukaka in an tuna shi a masa addu'a ba ba ji za yi ba za a ƙara kwanaki ba za ka iya mace abin da Allah ya yi ba maka ba za a ƙara ba to amma kai abin da a matsayin ka na shugaba gwamna shugaban ƙasa ɗan majalisa kai abin da ko bayan ba ranka ƴaƴanka an gani za a yi musu an fito. ba za a tsire musu ba ba za a sake su ba ba za a kaza kaza ba domin wata fara da wallahi dole sai an zo sai an zo na gaba da za a ce marigayi ne dole sai an faɗa dole sai an faɗa sai an ce marigayi ne yanzu ka duba an ce marigayi a bacin ya fara su a bacin yadda a bace su fara mulki marigayi a bacin saddauna marigayi a kuma tafara ɓallewa marigayi murtala marigayi marigayi marigayi to gobe kai da ni za a sa a ce marigayi ali marigayi gwamna marigayi shugaban kasa wani marigayi gwamna wani marigayi kansila wani marigayi sarki wani sai an faɗa waɗanda ba suka shekara hamsin sun rufe balazana mai shekara hudu ke shekara hamsin a mulki ya rufe ina mai shekara hudu a kai su za su tunan mutum sanda allah ya baka dama kowace iriya ka yi abin da ko bayan ba ranka zai jawo maka alkhairi zai jawo ƴanka ƴaƴanka da ire-irenka alkhairi ba magana wani ka zama mulki ka koma wata ƙasa bane ba wannan magana ba ai an yi corona duk matsayin ka ba ka ji ka wani ba gobe Allah zai kawo yanayin da ya fi corona Allah kiyaye Allah ya sa ba ma da za irin wannan abu so za ka ce ka yi abin da za ka jawo ‘ya'yanki kyan abuto din da kansa Allah ji kansa da gafa Allah ji kan babanku, Allah ya masa rama التي ألا صورة بعد لعاد إذ وذات فتك عداوة قوم هود متانا أن هود عليه الصلاة والسلام الله يكي شبع ودب قرآن يدي أنك منادا ودب قرآن يسوسري أنك يابي ولا ربنا اتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة وكلا عذاب النار سبحان الله وكلا عذاب النار Thank